كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي gaba da karatunmuna al'adabul mufrad za mu tashi babi na 170 hadisi mai lamba ta 364 babu mu'anaqatis sabi babu mu'anaqatis sabi babu rungume ƙaramin yaro irin alaman nan ta tausayi da ƙauna ƙananan yara ita dama mu'anaka iri biyu ce akwai mu'anaka ta ta'azim akwai mu'anaka ta shahawa akwai mu'anaka ta rahama idan idan dattijo babanka ya taho ka zo ka rungume mahaifinka wannan rungumewa ce ta me ta girmamawa idan ɗanka ya taho da gudu ka rungume shi wannan mecece ta tausayawa ce idan matarka ta taho da gudu ka rungume tafa wannan rungumewa ce ta soyayya to saboda haka kashi uku ce shine ma da yace mu'anaqati sabi haddathana abdullah ibn salih قال حدثنا معاوية بن صالح الراشد بن سعد أن يعلى بن مرة أنه قال Kharajina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama wadu'ina ila ta'amin yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin darajar sahabbai su ce mun tafi tare da annabi mun dawo tare da annabi mun shiga tare da annabi mun fito tare da annabi mun ji annabi mun ga annabi sahabi ne kaɗai yake da wannan abubuwan su shiga tare su fito tare su je tare su dawo tare Wadu wadu'ina ila ta'amin an gayyace mu ne zuwa cin abinci wannan al'ada ce mai kyau har yanzu larabawa kuma suna da ita da wasu ƙabilu da ka haɗu da balarabe hatta hausawanmu da suka je can suka juye suka koyi al'adu irin na larabawa da ya gamu da kai sai ce ana da uka ilar asha ina kiranka ka zo gidana mu ci abincin yamma ko na dare ko na safiya ko kuma ya gayyace ka wani babban hotel a shirya muku abinci babban girmama da zai ma shine ku je ka ci abinci kala-kala a yi miya kala-kala a yi abinci kala-kala wata ran ma rago gaba ɗaya ake gasawa a ɗauko a ɗora a kan maimakon kaza da muke ɗora tsakiya ta wani rago ana kiransa mandi shi gaba ɗaya za a ɗauko a samu ku a tsakiyar abincin an kware ka kenan ka ci iya cinka ka tashi to an sa ma rago akan faranti kaga an kware ka to saboda haka wannan girmamawa ce a kira mutum zuwa ga cin abinci shi wanda ya je cin abincin ya girmama ka kai kuma da ka ciyar da abincin ka aikin kirki domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayyul islam khair yace an tut'ima ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif an tambayi manzon Allah wani musulunci ya fi ya ce ka dinga ciyar da abinci ga mutane kuma ka dinga wa mutane sallama ko ka san su ko baka san su ba in dai ka ga alamar musulunci tare da mutum to ka ce masa assalamu alaikum ba sai dan kungiya ku ko dan kabila ku ko dan garin ku ba musulmi kawai ka ce assalamu alaikum wa alaikumus wa rahmatullah wannan ice shine mafi dadin musulunci kuma za ku qur'ani ya yabi wannan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura da aka ciyar da abinci wato yana cikin ɗabi'o'i masu kyau fa'iza husainun yal'abu fi tariki sai ga sayyiduna husainu yana wasa akan hanya irin wasansu na yara fa asra annabiyu sallallahu alaihi wasallama amamal qaumi sai manzon Allah ya sauri ya shige gaban jama'a thumma basata yadaihi sannan ya bude hannayensa haka ma'ana kamar in kawai yaro haka ya fahimci ya rugo da gudu ne ya taho gurinka faj'al alal gulamu yafirru marratan hahuna wa marratan hahuna sai yaron ya gudu nan sai annabi ya tare shi sai nan da gudu sai annabi ya tare shi sallallahu alaihi wa sallama wa yudahikuhu nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana masa dariya hatta akhazahu har ya kama shi akwai yaran da suke wannan in ka bi su nan sai su nan da gudu in ka bi su nan su nan da gudu da haka suna son a yi wasa kenan to kai ma sai ka bi shi a yadda yake haka samu ka kamo shi sai ka daga shi sama amma akwai kuskure da ake yi wanda mutane rannan na goni ma likita ya rubuto a kai kama hannun yaro guda ɗaya ɗin na a ɗaga shi haka yakan jawo nan gurin da nan gurin ya samu matsala ka kama yaro haka da hannu ɗaya ko irin a kama hannayensa biya ka cira shi in mai nauyi ne hannayen ba su kwari ba dama so da haka wannan yakan sa join join dinsa na nan su samu matsala ko kuma irin da uwa da uba ɗaya ya riƙe hannu ɗaya ya riƙe hannu ɗaya su ɗaga shi haka suna reto da shi to shi ma wannan yaro yakan samu matsala ko kai haka ka kama shi da hannayensa biyu ƙara ka kamo sa haka ka ɗaga shi gaba ɗaya amma ka kama hannun biyu ka ɗaga shi sama to yakan samu matsala ko a kafaɗinsa ko a nan join sun nuna yadda matsalolin suke faruwa wani ma ba za a gane ba sai ya fara girma za a ga ashe ka karya shi ko ka murguɗe shi saboda ba da ƙwari saboda ka ɗaga nan da ake da irin shillo ɗin nan da ake wa yaro a riƙe hannayensa biyu tunda ba su yi ƙwari ba kuma ƙasan yana da nauyi gashi hannayen ba su da nauyi kuma an ka gashi shi da hannaye to nauyin gaba ɗaya ya dawo kan waɗannan hannayen kuma gashi kana shillo da shi saboda haka sai kai masa illa a jikin hannaye ko ba da niyya kai ba to shi yasa ake in an ga wani abu sai a gyara wa mutane ga yadda ya kamata su yi mu'amala da 'ya'yansu domin kada su cutar da su faj'ala ihda yadayhi fi zaqanihi wal ukhra fi ra'sihi sai sanya ɗaya daga cikin hannayensa fi a nan wato wajen wuyansa wa ukhra ala ra'si ya kuma dawar ɗaya a kansa sun ma'ata na ƙaho sana annabi ya rungume shi faƙabbalahu ya sumbace shi dama mun ce sumbata ma iri uku ce akwai ta girma wanda ake wa dattijai a goshi su a ƙasashen larabawa babban darashta babanka da za yi shine ka kama goshinsa ka sumbaci goshinsa to ka gama wa mahaifin ka je ƙarshe ita ko ka. shi kuma yaro a masa a kumatu ita ko mace a mata a baki to kaga wannan na girmama ne wannan na tausayi ne wannan na soyayya ne to haka ake abubuwan to shine yace sun na nabiyyu sallallahu alaihi wasallama husainun minni yace husainu jini na ne sayyidina husain jini na ne wa ana minhu ni ma kuma wato jinin husaini ne ahabba allah man ahabba husainan Allah yana ƙaunar wanda yake ƙaunar Husaini ƙauna ta gaskiya ba ƙauna ta ciwa-ciwa ko ta siyasa ko ta biyan ta bukata ba wal Husainu sibtun min al asbab yace kuma Husainu jika ne daga cikin jikoki ko kuma al'umma ce daga cikin al'ummatai wannan ya nuna mana ƙauna da annabi yake nunawa ahli baitinsa ahli baitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kashi biyar ne waɗanda suka haɗa jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta haihuwa wato waɗanda annabi ya haifa ‘ya'yan annabi guda bakwai ɗin nan su ne tushen ahalil bait akwai maza uku mata hudu ko akwai alkasim akwai abdullah almulaqab bi tayyib tahir akwai ibrahim mu'azzam sannan akwai kuma zainab ruqayya ummu kulsum fatima wannan su ne 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama na jini to sai kuma 'ya'yan da 'ya'yansa suka haifa su ne jinin jininsa zainab ta haifi 'ya ana kiranta umama Rukayya ta haifi ɗa mai suna abdullah wanda zakara ya cike shi a nan ya rasu jikan manza Allah ne na gidan sayyidina usman ita kuma umama jikar manzo Allah ce ta gidan abul as ibn rabi to sai kuma fatima wato jikokin manzo Allah guda biyar na gidan sayyidina ali na na fatima ya'ya biyar ta haifa maza uku mata biyu akwai hassan shine babba tsakaninsu da husaini zai kai kamar wata goma sha takwas sannan sai ta haifi na biyu shine husain sai ta haifi ummu kulsum sai zainab sannan kuma sai ta haifi muhsin ko muhassin wanda wasu ce barinsa ce wasu ce ah, ta haife shi bayan haihuwarsa ya rasu waɗannan su ne jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na gidan sayyidina Ali yayan Fatima to matan duka sun yi aure ita Ummu Kulsum din ita ce wacce sayyidina Umar yace wa sayyidina Ali ina son a haɗa jini da ku yadda muka haɗa addini muka haɗa ƙasa muka hada yare muka hada gurin zama muka hada aiki tare ina so kuma mu hada jini shine sayyidina ali ya bashi aurenta kuma ta haifa sayyidina umar yaya biyu wanda zaka ji wanda suke magana akan husaini ko suke magana akan gidan sayyidina ali ba sa faɗan jikokin sayyidina ali na gidan sayyidina umar suna ɓoye wannan shashin ba sa bayyana shi cewa yar fatima matar na umar wannan wani bambara kwaikwai za ka ji musamman ga waɗanda suke so sai sun nuna akwai wani tada ƙura akwai wata rigima tsakanin sahabbai da ahalil baiti babu kuma rigimar babu rigima ko kaɗan zama ne na soyayya da girmamawa wata rana abbas yana da ɗa sunansa abdullahi dan abbas sai aka zo ana yanka albashi sai sayyidina umar iyanka masa albashi ya wuce na abdullahi dan umar sai abdullahi dan umar zai samu sayyidina umar ya ce ya wannan na girme shi kuma ni na yi hijira da kafata shi ku a goye aka zo da shi madina ya za ka ɗauki albashin sai fi nawa yawa yake tambayar sayyidina umar sai sayyidina umar ya ce masa babansa abbas ya fi soyuwa a wajen manzo allah fiye da babanka umar domin shi aminsa ne don haka na fifita ɗan abbas kuma ya fi ɗan umar saboda shi alil baiti ne shi yasa na ƙara masa albashi akan naka to daga nan ya fahimci cewa eh lalle sayyidina umar yana girmama gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har gashi yana ƙara masa albashi fiye da na 'ya'yansa. to waɗannan ta haifa ma sayyidina umar ƴaƴa ruqayya da zaid zaid bin umar kuma wannan yaro ya taso da kwarjini har ya kai shekara kusan goma sha takwas kafin Allah ya masa rasuwa in an gan shi sai jama'a su ce ga Umar ga Ali a haɗe jikan Umar jikan Ali dan Umar jikan Ali haka jama'a suke masa take ko rigima ake in ya zo sai ya raba an ce ma wajen rabar rigiman ne ana jefa-jefa aka ji masa rauni ya rasu to kun ga ta wannan bangare kenan sannan sayyidina Hussein Allah ya ƙara masa yarda ya yi shahada ranar goma ga watan almuharram shekara ta 61 bayan hijira sakamakon kafewa da ya yi a kan ba zai bi gwamnatin yazidu ba da ya yi alkawari ba zai shiga cikin harkar siyasa da rigingimu na shugabanci ba don haka da aka naɗa yazidu shi sai ya taho madina ya zamansa a madina da gwamna madina ya matsa masa sai ya yi mubaya'a sai ya taso ya dawo maka yana zaune a makan nan ne ya ta samun wasiƙu daga kufa suna cewa gwamnan da aka naɗa musu yana zalunta su da suna so na Hussein ya taso ya dawo kufa domin ya taimaka musu bisa zaluncin da ake musu wasiƙa sai da aka yi kayan raƙumi da ita kayan raƙumi duk bai ba da amsa ba ko bai yadda ba daga ba da ya ga wasiƙa ta yawa a matsayinka na malami mai karantarwa ana ta gayyata ka zo ana zalunta wasu sai yanke shawara cewa bari dai ya tura ɗan saƙo don a tabbatar masa da gaskiyan mutanen nan bisa gayyatarsa da suke akan ya zo ya taimaka musu ana zalunta su ya tura muslim bin aqil aqilu dama an san dan uwan sayyidina ali ne uwarsu ban su daya to ya tura shi dan ya tabbatar masa da ingancin labarin da muslim bin aqil ya shiga kufa suka tara man mutane sama da dubu ɗari da baƙaƙen kayansu suka ce wannan duk masoya ne kuma kowane ɗaya daga cikinsu zai mutu in za a taɓa husaini da haka ka tabbatar masa gaskiya ne labarin nan da ya gani kuma mu masoyansa ne kuma in za a taɓa shi sai dai mu mutu waɗannan dubu ɗari da ka gani ba iya mu kenan ba akwai wasu dubunnan masu nana da za ka kwana gobe jibi za mu tara maka waɗanda suka fi waɗannan yawa muslim bin aqil shine babban wakilin sayyidina Hussein da haka ya rubuto wasiƙu ya turo wa sayyidina Hussein cewa mutanen nan da gaske suke in ka dawo yankin su za su mai da kai shugaba kuma za ka hana zalunci ko ba za su bari a zalunce ka ba kuma na gansu suna da yawan gaske kuma da alama waɗannan da gaske suke bayan ya aika wasiƙa sayyidina Hussein ya tattara zuriyarsa gaba ɗaya da yake Allah ya kaddara shine dr mansur ya kira abin kaddara ta riga fata so da allah ya kaddara abin zai faru sai kwashi zuriyarsa gaba ɗaya ya tafi da su da mata da yara da masu yi masa hidima da ma'aikata ya kama hanya to da ba waya ba wani sako kafin ya taso daga kufa ya zo madina ya kan ɗauki lokaci mai tsawo to musulun bin akil sai labari ya jema shi wannan gwamna na garin da da farko nu'man bin bashir shine gwamna saboda haka sai shi yazid ya ga ba da zafi sosai sai cire shi sai ya nada wannan a ubaid ubaydullah to da ya nada shi bin zayad da haka nada shi sai ya samu labari ga wasu sun ce su masoyan sayyidina husaini ne kuma suna gangami za su tare shi saboda haka sai ya nemi manya-manyan sai ya ba su wani abu sai suka watse kafin tun musulun bin haƙi yana ga dubu ɗari ya ga dubu hamsin dubu goma dubu biyar dubu ɗaya ɗari biyar duk sun watse ɗari biyu ishirin goma biyar sai ga saura su biyu su da aka nan da nan sai rubuta sai da na sai na wasiƙa ice maza kai ya taho mutanen na mayaudara ne ko ba su da karfin da za su iya tunkara wannan gwamnatin da aka tawayen da suka ce sun yi karya suke yi ba da gaske suke ba sun watse wasu an tsorata su wasu an kashe su wasu kuma an ba su kuɗi sai da ta kai musulun bin aqil da aka turo a kama shi gidajen da ya sauka duk sun rufe gidajen su sai ya je kofar gida ya ta bugawa a ki budewa har ya zama ya rasa inda zai shiga dawa bai san kowa ba su suka gayyace shi to sun gudu kuma ƙarshe aka kawo musulun a aqil aka kashe shi wasiƙa ko bata riga ta iso masa yadda na husaini ba har ya isa shi kuma garin da iyalansa yana zuwa yankon ya ga mutanen nan dubunnai ɗaruruwa da aka bashi labari za su tare shi sai ga sojojin kufa kuma a'a ina mutanen da suka ce na zo ana zalunta su ta ai babu sun watse wannan sojojin gwamna ne ya ce ka yi siranda ka miƙa wuya a tafi da kai gurinsa ita shi ba zai saranda ya miƙa wuya ba hamma a ciki ya gane wasu daga cikin mutanen da suka dinga kai masa wasiƙa ya gasu har yake kama sunan wasu kai wani ba kana cikin wanda aka ta kai mun wasiƙa tare da kai ba kai wani ba kana cikin ba wani ba ke sa munafunci ba abin da fi shi musifa a duniya da abin da aka gina shi akan munafunci to baya nasara kawo mutum fuska biyu ko fuska uku Ha fuska ɗari cikin carbi ma yanzu ake yi to sai ya ce shi shi ba zai yarda ya yi siranda a miƙa shi a hannun a ubaidillah bin zayad ba sai dai a ba shi dama uku ko dai ya koma madina inda ya fito ya koma maka inda ya fito ko kuma ba shi dama ya tafi jihadi can kafar musulmi je jihadi da kafirai ko kuma ba shi dama ya tafi can sham inda headquarter gwamnatin umawiya take je shi da yazidi su yi magana hannu da hannu baki da baki amma ba zai yadda ya miƙa wuya a wani ba su kuma suka ce ba za su ba shi ɗayan ukun nan ba sai wanda bai zaɓa daga ciki ba shine ya yi siranda ya miƙa wuya ya kai shi wajen gwamna akan wannan ne aka yi ta ma'araka ya yi ma wasu wa'azi ya ce yanzu ku ku na yanzu da ku za a haɗa a kashe zuriya annabi ku ba kuka yi kaza kaza wasu daga cikinsu suka tuba suka aje takuban suka dawo ɓangarensa to aka kama yaƙi nan suna da yawa nan ba su da yawa to wajen wannan ne aka kashe sayyidina husaini kamar da dama haka yaƙi yake inda ka shiga yaƙi to dole za ka kashe ne ko a kashe ka kuma Allah ya ce wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce kada ku dauki wanda aka kashe su akan gaskiya sun mutu rayayyu ne a wajen Allah kakku yi bakin ciki kakku dauki cewa matattu ne rayayyu ne a wajen Allah farihina bima atahumullahu min fadlihi suna farin ciki ma da abinda Allah zai basu dan an kashe su akan gaskiya to daga baya sai aka siyasantar da wannan kadiyar aka mai da shi siyasa shi'a suka mai da wannan siyasa na jan hankali don abin tausayi ne in abin tausayi ya faru in za a ɗauko maka ƙisoshin ban tausayi sai in baka guda ɗari duk abin tausayi ne to tunda abin tausayi ne kuma ba wanda zai so a ce an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka mai da shi siyasa suke amfani da shi suke jan mutane zuwa ga ƙungiyarsu wanda ya kashe husaini ubaidullah bin zayyad da shi da mutanensa da akwai wani cikin masu goyon bayan husainin ya yi nasara ya kashe shi har ya fille masa kai yasa aka kama duk waɗanda ya sani suna cikin tawagar yasa aka kashe su to su ma an kashe su an fiffilla kawunansu aka tara kawunan a cikin masallaci wanda duk ayi shuhura cikin 'yan gaba-gaban bayan an yi nasara su ma an kama su gaba ɗaya an cire musu kawuna aka tara kawunan a cikin masallaci muktar bin ubaidu sakafi shi ya wannan to kaga su da suka kashe zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallama su ma an kashe su yanzu duk gabanin suna gaban Allah ya ma gama hukuncin da zai yi to mu meye nama a ciki yanzu to amma saboda abin tausayi ne sai ake amfani da shi ake dura mutane a cikin aƙidar ƙasar Iran ta kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ba komai sahabbai suka yi musu ba rushe gwamnatin su da kashe wutar bauta da aka yi ta Farisa da kuma ruguje daular da ta shekara sama da dubu biyar tana jan gora sahabbai suka rugurguza ta a ɗan kwanaki wannan bakin cikin na safawiya shine dalilin da ya sa suka shiga rigima da sahabbai kai ko ba ba abin da sahabbai suka yi maka mu mu ba za mu rigima da sahabbai don sun zo sun yaƙi maguzanci a Najeriya mun zama musulmi mu godiya ma muke musu ta amma su da yake da maguzancin da aƙidar tare suke sai zama aƙidar ba ta mutu ba sai suka ci gaba da renanta kuma sayyidina ali yana da yaya talatin da biyu me yasa baka jin ana magana kowa sai husaini sannan a husaini baka jin ana magana kowa sai aliyu bin bin saboda ali bin Husaini babarsa ya iranci babarsa ya iranci lokacin da aka karya daular iran aka kashe farisawa aka kama matansa a matsayin ribatattun yaƙi sayyidina umar ya ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan farisa wacce ana jin ma 'yar sarkin farisa ce ya ba wa husaina a matsayin saɗaka. wannan ba farisiya da sayyidina ali umar ya ba wa husain ta zai masu saɗaka. ita ta haifi ali zainul abidina saboda aka sai mutanen iran suka ga a to ai yanzu an samu ma jinin mu ma a cikin musuluncin tunda dama mu matsalar mu ta jini ce to tunda sun ce su suna cewa yas sarkin su ce ma yas darij ita wannan baiwar da aka mai ba yas sarki ce to tunda yanzu shi wato ali zainul abidina yana da jini ta bangaren mahaifiyarsa da farisawa ta bangaren babansa kuma yana da jini da gidan annabi sallallahu alaihi to bari su amfani da gidan annabi su gina jinin farisanci kaji inda siyasa fa ta shigo sai da ka yanda zaka ce musu a cikin 'ya'yan ali waye babba hasan to me yasa ba ku ya hasan ‘ya'yan Hassan nawa ne ba wanda zai gaya maka yawan ‘ya'yan Hassan to me yasa a lissafinku ku ba kwa sa ‘ya'yan Hassan sannan 'ya'yan husaini ma suna da yawa me yasa sai ali zainul abidina kaɗai ta zuriyarsa aka ebi shugabannin shi'a ba a ɗiba a ragowar gidan ahalil baiti ba me yasa gida ɗaya ne ta gidan mutum ɗaya tak duk zuriya annabi gaba ɗaya aka ruguje ta aka koma gida ɗaya tak shine gidan ali zainul abidin saboda mahaifiyarsa ba ya ce to da wannan rigima farisanci ne da larabci da larabawa tun shekaru aru aru shine gulibatun rumu fi adnal ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaglibuna da farisa da rum sune manyan dauloli kamar da ake cewa amurka da rasha sune manyan dauloli duk duniya sai dai ko ka goyi bayan wannan ko ka goyi bayan wannan to su larabawa in ana rigima sai su goyi bayan rum ba sa goyi bayan farisa sai su kai goyi bayan farisa ba sa goyon bayan rum kun san dalili saboda farisawa maguzawa ne yadda larabawa kafin zuwa musulunci suke maguzawa to sai aƙida su ta kama da juna sai suke goya musu baya da musulunci ya zo su ko musulmi suna ga rumawa kiristoci ne Aƙalla suna sun yi imani da annabta sun yi imani da littafi sun yi imani da allah sun yi imani da wuta da aljanna saboda haka in ana rigima da farisa da rum su musulmi bayan zuwa musulunci sai su duke goyon bayan rumawa saboda sun fi kusa da su a addini su kuma maguza wanda suka wanzu a maguzanci ba su musulunta ba sai suke goyon bayan farisawa saboda sun fi kusa da su a aƙida to sai aka yi yaƙi tsakanin rum da farisa musulmi suna goyon bayan rum saboda kiristoci ne su kuma ƙurasha suna goyon bayan farisa saboda maguzawa ne to sai maguzawan suka yi nasara a kan rumawa saboda haka sai su ƙureshawa suka ƙara jin ƙarfi a ransu cewa yadda farisa ta murƙushe daular rum haka su ma za su murƙushe da awon manza Allah da sahabbai to sai Allah ya saukar da suratun rum kun ji dalilin zuwan maganar italy a cikin alƙur'ani ba don su aka fi so ba a'a sai dan tunda an wa musulmi rai da su sai Allah ya ce alif lam mim gulibatur rum kun ga su farisawa da yake maguza ne bai ma faɗe su ba alqur'anin sai ce kawai gulibat bai ce galabatil farisur ruma ba sai ce gulibatur rum gaba ɗaya cire sunan farisawa daga cikin ce yace gulibatur rum an rinjaye rumawa Su wasu suka rinjaye su farisawa sai ce wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibuna bayan wannan nasara da aka yi da su Allah ce za su yi nasara sai ce bi nasarar la Allah zai taimake su domin a lokacin su ne masu daidai akan maguza kamar wato in ana faɗa da baki-baki da baki kirin ko da fari da fari fat kaga da fari fari da fari fari ya fari fari fari da baki kirin da baki baki to ƙara baki baki da baki kirin da haka sai Allah ya ce homin ba da galabim fi bid'i sinin har a lokacin da ba a haramta caca ba a lokacin sai da na abubakar yake gaya wani ba maguje dan maka ba ƙurashi ya ce mu ya faɗa a alƙur'ani farisawa za a yi nasara a kansu amma nan da shekara bakwai sai ce shi bai yadda ba yadda farisa ta da kirum da ƙarfi ta wato girgiza ta ba zai yi a shekara bakwai rum hatta maido ta farfado hatta zo ta yi nasara akan farisa ba sai na baka yace to mu sa wani abu sai ka wani abu shi ma ka wani abu aka sa aka ajiye zuwa shekara bakwai to kuma da ma Allah ya ce fi bid'i isnin bid'i kuma daga bakwai ne zuwa tara Ai ku a wannan lokacin sai ga rum ta farfado ta zo ta yi fada da farisa ta gargaza farisa so da haka sai wannan fatan ya dawo musulmi cewa yadda farisa wato rum ta farfado ta dammara farisa to haka nan sahabbai za su farfado su dambara qurayshawa to kun ga dalilin shigar wato farisa da rum kenan saboda haka sai ya zama eh, goyon bayan da larabawa suke ba farisa sun daina sakamakon sun musulunta wannan sai ya tsamama gaba tsakanin larabawa da farisawa kuma ita gabar asalinta ta jini ce sai ta koma ta aƙidan maguzanci iri ɗaya to da waɗannan suka musulunta waɗannan suna maguzawa sai kuma gashi su larabawa tunda su musulunci ya zo su kuma suka yi ƙarfi suka je suka yaƙi farisa suka karya daular farisa shi sa za ka ga duk wanda mutanen iran suke ƙi za ka ga ko dai yana cikin waɗanda suka yi suka je yaƙin ko kuma yana cikin wanda suka shirya yadda za a yaƙe su za ka ga daga cikin wanda suke ƙi akwai umar akwai khalid akwai sa'ad bin abi waqas domin shine ma shugaban bataliyar akwai abu ubaidat bin jarra da sauran irin waɗannan makamantan sahabbai da suka jagoranci aka yakin qadisiya aka kai ga cikin cikin daular rum cikin daular farisa aka kashe wutar da ba ta mutuwa shekaru aru-aru aka kuma ɗebo dukiya mai yawa sai da aka cika masallacin annabi da gwalagwalai to da suka ga abin ya fi ƙarfinsu da yawansu sai suka ce sun musulunta amma musuluncin bai shiga ransu ba wasu kuma suka ci gaba da zamansu a maguzanci amma suna nan haƙe da umar shi sa za ku ga wanda ya kashe sayyidina umar ɗan iran ne ɗan farisa ne hormuz a menene eh? abu lu'lu atal majusi shi ya kashe sayyidina umar kuma har yau ba a san a ina aka yi mitin din aka shirya ba don suna ga kamar maganar gulam ne na maganar kudin da yake ba almugiratu bin shu'ba ne da sayyidina umar yayi hukunci cewa da yazo ya yanka masa albashi ya yanka masa rabaran da zai dinga biya kamar kana da bawa ya sa shi aiki yace kulle ya dinga ka dubu biyu sai zo ya samu sayyidina umar yace mai gida na yace kullum da ka dubu biyu umar yace a bai kyauta ba ya za a ce ka ka dubu biyu kira mun shi aka kira mai gidan nasa al-mughiratu bin shu'ba yace ya zaka dora wa bawanka kullun ya kawo dubu biyu misali ai ta yi yawa sai ce ka san sana'o'in da ya iya kira ya iya jima ya iya a rana ɗaya samu dubu biyar kuma ya ce a to kai haka ne ai sai ka bada dubu biyu to wasu na ga wannan shine dalilin da ya kashe umar ba shi bane ba wannan bane mitin aka yi a can kasar iran a yanzu farisa a da aka turo shi musamman don ya kashe umar takatit ne domin da daddare an gan shi shi da wani shi ma dan iran din amma shi ya ce ya musulunta suna mitin da wata mata su uku wani sahabi zai wuce ya gansa a cikin duhu hamma da suka gani suka tsorata sai wukar ta faɗo mai baki biyu wacce aka kashe umar da ita sai wukar ta faɗo to ya ga wukar shi sa lokacin da ya shiga masallaci ya rufe fuskarsa ya shiga sawun gaba a sallah asuba ranar laraba umar ya tashi ya fara karatu tunda da duhu sai kawai aka ji yana katalani katalani kafin a kai ta ya cika wa umar sau shida wuka a ciki kuma mai baki biyu kaga huda goma sha biyu kenan saboda haka sai jama'a sai aka aka cakansa ya dinga bin mutane da suke sallah icoka wannan isoka wannan isoka sai dai shi soka mutum goma sha bakwai sahabbai duk gaba ɗayansu kuma suka mutu da suka to tun da ba wanda ya shigo kamar yanzu nan muna masallaci wake da wani makami tun da ba mai makami a masallaci ake so da haka sai jama'a suka tattara bakin kofa suka ce sai dai su kare ba zai fita ba sai aka ɗauko wani bargo aka hurga masa aka rufe fuskarsa kawai shi kuma da ya ga an tsara shi ba yadda zai ya fita sai ya maza ya burmawa cikinsa ya burmawa cikinsa ita burmawa cikinsa saboda ya yi haka ne saboda ka a kama shi a takura shi ya faɗi waɗanda suka sa shi sai wa kansa shi sa da aka zo ana tattauna yadda aka yi haka sai wani daga cikin sabai yake faɗa ni na ga mutum uku suna mitin da wane da wance da shi mutumin nan har ma na ga wannan wuka da suka kashe umar da ita ta faɗo sai karab a kunnen ɗansa ya na umar kafin a gama mitin ya zagaye ya ɗau takobi ya tafi gidan wannan mutumin ya ji ya kashe shi ya tafi gidan wannan mata ya ji ya kashe ta sai sai da na usman ya ce a kama shi a ɗaure a kama shi aka ɗaure yace aje a kashe shi sabai suka ce a ba zai yi ba wata wutar za ta tashi ya za a kashe masa uba kuma sannan yanzu shi ma a ce a yau a kashe shi ba zai yi ba to haka abin aka shishirya shi gaba gaba gaba gaba gaba ne bala'in yake ta zuwa kan mahayau duk abu ne muhattat shiri ne yi amma ba wai soyayya ce ta gaskiya husainin akewa ba a'a siyasantar da magana husainin ake kamar neman kamar yadda 'yan siyasa sai su fake da wani abu suna neman ƙuri'a ta jama'a to su ma sun fake da ƙadiyar husaini ne domin jan mutane a jiki amma in sun shiga ciki ba magana husainin ake ba wani abu ake ɗora su akai kuma daban wannan shine hakikanin gaskiya a cikin wannan lamari amma ba soyayya bace ai husaini ba irin wannan soyayya yake so ba husaini shahada yi kamata ya ka taya husaini murna yi shahada kamar yadda sayyidina Umar mu ai da, mu muna da wannan cewa duk wanda ya mutu mu dauki ranarsa mu zo mu bada kissa yadda aka kashe shi kamar yadda muku bayani yadda aka kashe Umar mu ce haka za mu zo mu bayani mu ta kuka ya Umar ya Umar an caka masa wuka wayo hanjinsa ya fito an bashi eh, eh, madara hatta fito ta kofofi goma sha biyun da wasu na ga Umar saboda jarumi ne sai suke ga wannan suka goma sha biyun ma ba wani abu sai wani ya ce a bashi nono mu gani in mun ga yana tsatsafowa ta gurin to an yanyanka hajjayinsa kenan aka dura masa nono haka ko mu zo mu ce ya aliyu an kashe aliyu wanda ya kashe ali da aka cakawa a duka a nan sai da ta shiga har cikin kwakwalwarsa dan ana zaro ta maimako a gajini sai ga sai ga abin nan din kwakwalwa a jiki amma nan kaga ba ba a siyasantar da shi ba dalili shi lokacin da aka yi shi wanda suka yi shi sun kare ko ba a gwamnatin wani aka yi shi ba a gwamnatinsa ne shi sai dina ali so da ka siyasantar da shi ba zai karfi ba to haka nan shi kansa hasan ai kashe shi aka guba aka bashi ya sha yana amai sai kaga hanta tana fitowa me yasa shi ma ba a siyasantar da nasa ba sayyidina usman da aka caka masa wuka da jini ya tsattuwa sai kan qur'ani wanda suka ga mushafin cikin malamai sun faɗa daidai fa sai ka fika a anan jinin sa ya tsattuwa akan mushafi saboda ranar juma'a yana azumin nafila ranar juma'a yana karatun qur'ani bayan la'asar aka haura har matarsa da ta kawo hannunta za ta kare aka filla hannun in akwai matar da in tana kaunakan aka zo za a kashe ta shiga gaba yadda matar saddauna ta yi da aka harbi saddauna sai ta shige gaba aka fara harbinta akwai mata waɗanda za ga suna ƙaunarka za su iya mutuwa saboda kai su da za a harbi sardauna ta shige gaba yadda aka fara harbe ta kafin a harbi sardauna to haka shi ma sai na usman matarsa ta shige gaba sai da aka fille mata hannu sannan aka kai ga usman aka daddatsa shi jini ya ta kwarara mu ma sai mu siyasantar da wani fito ko shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ai an shayar da shi guba a kai bara wannan guban kuma an ga shatin ta a wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam har yana amai jini yana fitowa yana cewa wannan wannan guban da na sha yanzu ne lokacin tashin sa yayi mai ashifa yana cewa annabi shahada yayi da wannan guba da ya sha a khaibara ka duba cikin ashifa zaka gani zaka yace duk wata daraja annabi ya hada hadda shahada shahadan ma annabi yayi ta tun zaka bi tarihi ka dauko ah, abin nan eh, annabi zakariya da annabi yahaya annaban Allah ne wa yi min biyun kutila duk mu duba annaban da aka kakkashe mu ɗauko sai ku ga ba mu da ranar ma ciki domin da wuya ka rasa a kwanaki 360 ɗin na shekara ka rasa wani babban mutum da ba a kashe ba sai da na hamza sai da aka yi ma gunduwa saba'in ha haƙoransa sai da aka sa abin nan dutse aka kakkarya su ha annab sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai in banda safiya ya uwarsa za ta ji zafi cewa an bar dan uwanta a watse annabi ya ce da na ban namansa a haka tsuntsaye da ungulu da waye su sauka su cinye naman domin Allah ya tashe shi ranar alkiyama a cikin cikin tsuntsaye ita amma ba za ta ji daɗi a baɗan uwanta a haka ba tunda su ɗaya su ɗaya da safiya ita kuma safiya ita ce mahaifiyar azubair bin awam da haka da ta taho ma aka rike ta aka ce kar ta karasa ta ga irin yadda aka wa amma annabi ya ce sai ya kashe mutum saba'in akan wannan gunduwa saba'in da aka wa hamza mai Allah sai Allah ya bashi hakuri ce wa in aqabtum fa aqiu misl ma uqibtum bi in an muku abu kurama daidai da yadda aka muku to mu mu mu kashe Husaini ba mu mu goyi bayan wanda ya kashe Husaini ba ba ba kabilan mu bace mu Hausa ba mu kashe Husaini ba mun la'anci ba wanda ya kashe Husaini to dan me za a zo a fake da Husaini ana zagin mu me nama a ciki Allah ya ce in za ku rama ku rama daidai da yadda aka muku kuma an kama mutanen nan an daddatsa su an musu gunduwa gunduwa an filla kawunan su an tara a masallaci an kashe su magana ta kare da shi a ubaid abin nan shi muktar bin ubaid Sakafi ya san akwai raguwa da ya sake kama su amma iya waɗannan da ya san sunayen su su ya kama ya fiffille musu kawuna ya ce su suka kashe sayyidina husaini ya kakkashe su shi ma da ya samu goyon baya ga yayi karfi yana da mabiya sai da ya ce ana masa wahayi shi annabi ne haka fa abubuwan suka yi ta zuwa mutum bai karanta su daki daki daki ba ba zai gane yadda abubuwan suke ba to wannan ne aka siyasantar da abin ake ta halakar da mutane da sunan kauna Husaini amma hakikanin gaskiya ba wai abin na kauna Husaini ne domin kana kauna Husaini sai ka irin abin da Husaini yayi shine ka tsaya ka yada addinin musulunci ka kare addinin musulunci ba ka dinga tada rigima a cikin al'ummar musulmi ba to shi yasa Husaini kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana minhu ahabba Allah man ahabba Husainan Allah iso mai san Husaini wal Husaini sibdu min al asbat ita Husaini kuma jama'a ce cikin daga cikin jama'u ko kuma Husaini wato jika ne daga cikin jikoki na annabi Ibrahim babu qublatur rajulil jariyata sagirata babu mutum ya sumbaci yarinya karama a goshi ba a cikin bakinta ba حدثنا أسبغ أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه yaga Abdullahi bin Ja'far yana sumbatar Zainab yar umar bin salama ita kuma 'yan shekara biyu ce ko makamantansu mun ce dama kubula din ta a dama yara anan muke musu kubula ko a kumatu uwarsu kuma anan uban uban kuma anan to kaga ne an masa inda yake manyan a goshi ake musu matan a baki ake musu yaran a kumata ake musu to an bambanta kenan حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن قال إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو سبية ففعل yace ya ji daga Hassan yana cewa in ka samu iko kada ka kalli ko da ƙwayar gashi ne daga cikin waɗanda suke gidanka in ba matarka ba ko karamar yarinya karka kuskura ka kalli gashin wata mata wacce ba matarka ba mai da annan sanar ce ka kiyaye tsiraicinka in ba ga matarka ba kakka yadda kowa ya ganka tsirara in ba matarka ba wannan yana nufin kenan mutum dan yayi tsirara a gaban matarsa ko mace ta sayi gaba tsirara a gabansa babu laifi akwai hadisin da ya ce haramun ne mutum ya yi wa matarsa tsirara ko mace ta yi wa mijinta tsirara wannan hadisin bai inganta ba wanda ya inganta shine wannan ka kiyaye tsiraicinka ga kowa a duniya in ba matarka ba ko bai baiwarka da ka mallaka su kaɗai a duniya za su ga tsiraicinka kai ma matarka ka ta nuna kowa tsiraicinta a duniya sai mijinta kawai sauran in baka ga na matarka ba to ka dinga ganin na matan wani a waje musamman kuma yanzu da tsiraici ma yana cikin hanyoyin da shaidan yake jan hankalin mutane da shi kullun sababbin tsiraici ake fitowa da shi na taɓa wata lacca shekara 21 mai suna hijabinki mutuncinki a ciki na faɗin manufofi guda 26 na dalilin da ya sa aka ce mace ta sa hijabi daga ciki akwai ma abin da ya shafi haka tattalin arziki ma domin idan mataka tana sa hijabi za ta rage san duniya sai tattalin arzikinka ya karu domin ba za ta dinga cewa ai na fita da wannan kalar yau na fita da wannan kalar gobe an ganni da ita an ganni da ita Allah kai mun sabuwa kuma sannan akwai security ma domin matarka ta caba kwalliya ta fito da gwal wani barawan ya gani sai ce mu bita gidan can akwai kuɗi so da haka sai ga barayi siddira a gidanka sun ce mun ga gwalagwale a wuyan matarka sannan kuma yakan kawo fyaɗe domin yadda mace ta bayyana ta gwargwado yadda wani ya sha'awance ta masu sha'awar tata akwai wanda zai Allah ya isa akwai wanda zai ce ina ma matata ce sannan kai daga cikin hikimar hijabin ma yakan tsara idan mayu don wani maye ne kuma ya gama taka ya kyasa ta ya ji a ransa sai mai ta tashi ta haukanta masu kambun baka kenan al'ainu haq saboda haka sai kaga ta fara tsukewa tana motsewa tana tsamukewa a ce baka bata abinci ashe ainu ne ya hau kanta kambun baka ne ya hau kanta sakamakon ai za ka ga ta aka in kaga abu ma ya kayatar da kai ka ce barakallah to yanzu ka kalli jikin mata wurin ka ce barakallah abinda za ka irin abinda wancan mutumin sahali da ya ga bayan wani ita kai amma Allah ya maka kyan baya kawai sai ya faɗi a ya kama shure-shure saboda shi yana da kambun baka sai da aka ɗauki shi rangaranga aka kai gaban annabi annabi ya ce wa ya kalle shi aka ce wane ne ya ce ku kira shi ya kai ya za ka kashe shi ka san kana da wannan ciwon kuma ka kalle shi ka ce yana da kyan baya ce to yanzu ya za a rasulullah ya ce wanke masa hannunka da fuskarka da hannunka da waɗaurin wandonka aka rike kwarya haka bata taba ƙasa ba ya wanke waɗannan guraren aka zuba a ciki ana kwara masa sai ya miƙe tsaye yana na cin sahihul bukhari to kaga in maye ya kama mutum irin maye na kambun baka mayi ta iri biyu ce akwai wacce ake samun ta hanyar tsafi aljanu suke ba mutum ya sa a baki sai ya zama matsafi akwai kuma wacce take halitta ce haka Allah ya halicci mutum in ya ga abu ya yaba sai abin ya cutu da kun wanda ya gaya mu ya ya siyo sabuwar motar sa kawai suka yi haɗu da wani yana kawai ce kai motar nan ta yi kyau yace kawai ta tsaya a nan yace sai janta aka yi da kugiya ma'aya ya kama sa ita shi wani a kansa ya gani shi yasa an kaga abu sai ka ce kai barakallah masha Allah barakallah shine bahaushe yake cewa da eh, eh, tubarkalla kallabi bani in kai maye ne ka ci kanka to wannan yana daga cikin hikimar wannan a rufe tsiraici a rufe tsiraici na kawo hujjojin da abubuwan da yake shekarun da yawa amma dai zan sake yin wata lacca mai kama da wannan na kawo waɗannan hikimomin gaba ɗaya akwai hikimar ma zamantakewa ma don wani har ma kashe aure na kan hikimar aurenka ba zai mutu ba mataka tana sa hijabi tana domin akwai wani wanda ya ga wani matar talaka kyakkyawa sai kawai shi alajin ya ji yana ta sai sa aka kira masa shi ce wallahi mataka ta burge ni dan Allah ka sake ta ko nawa in baka in aura ita shi ba zai sake ta bace ni kuma ina ta ya za a yi ita abin da ya furifa maka asiri ka sake ta kawai akwai kudi a ƙasa fa da ya ga ba yadda za a yi ya ce a bashi kuɗin aka bashi makudan kuɗi ya je ya sake ta shi alajin ya aura to kaga in ka rufe ta ka rufe ba wanda zama wace kala ce ba wanda zai maka hassada irin matar da ka aura mayu ba za su cinye maka mata ba ka gani barayi ba za su biyo gidanka ba tattalin arzikinka ba zai kasa ba saboda matarka kullum ta sa kaya biyu uku za ta ga tana son wata kala ga sunan barjak har na addinin na rayuwar na waye na waye na waye da sauransu sannan komai aka siyo sabo za ka ga alayyar sa yake zuwa a kwali da hijabinsa da niƙabinsa kowa ya kasi ya sabuwa a cikin hijabinta da niƙabinta take zuwa kuma yanzu wani ya taɓa yin wannan sai ka alewa guda biyu alewa guda biyu ɗaya an naɗe ta a cikin hijabi ɗaya ba naɗe ta a hijabi ba sai ya aje su bayan minti biyu sai ga kudaje sun taru akan mara hijabin sun cika ma kil kudaje wannan ko mai hijabin ba kuda ko daya akan ta ce to wannan shine misalin mace mai hijabi da mara hijabi ita wannan mai tafiya zindir kudaje ne za su tabinta ita kuma wannan mai hijabi shikenan ba kudan da zai bi ta eh sai dama ta kace kai kuma to saboda haka inista bata Allah tanzura ila sha'ari ahadin min ahalik illa an yakuna ahlaka aw sabiyatan fafa'al babu mashi ra'asus sabi babun ya halatta ma ka shafa kan yaro tumaran suna jin daɗi musamman kuma akwai 'yan kwandaloli kaɗan kuma miƙa masa akwai hadisin da ya zo a tuhibbu an yalina ƙalbuk wa tudriku hajatak irhamil yatima wa misah bi ra'asihi yalin qalbuka wa tudrik hajataka in kana san Allah ya biya maka bukata da wurwuri kaka bata wa kanka lokaci je kaka nemi marayun ku ka faranta musu rai in ba su da tufafi kai musu dinki ga wata uwan marayu mijinta ya batta da 'ya'ya tara ka je ka sai musu buhun shinkafa katar ɗin taliya garwan mai wane ne ka cika gidan da kayan abinci abin da yara suka daɗe musu ci ba tun mutuwar babansu a ce sun ci su a maka addu'a nan da nan Allah zai biya ma bukatarka nan da nan zai karya makiyanka amma ka shigo masallaci kudin ka da ajuka na ya Allah ana ji wa ungo ya to Allah bai ga kai abin tausayi ba dan me zai ji tausayin ka shi yasa yace abguni fi du'afaikum ku nemi yarda ta da amincewa ta cikin taimaka masu rauninku haka Allah ya ce hadisi kudisi wahal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ai ba a baku taimako a baku nasara akan makiyanku sai kuna taimaka masu rauni a cikin ku in kana taimakon masu rauni to nan da nan Allah ba zai bari a karya ka ba domin rayuwarka ta zama ba taka ce kai kadai ba ta jama'a ce da yawa to duk wanda ya tinkaro ka addu'ar jama'an nan sai ta wurgar da shi a can sai ga makiyanka suna ta faduwa sun kasa isowa gare ka saboda taimakon jama'a da kake to shi yasa yace حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الحيثم الأطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله يوسف النبي يا سامن سونا يوسف muta muke yusufu yusufu wannan a tsakiyar damma ce ko in abin bayan sasha muke isuhu ko yusufu yusuf yusuf amma mu yusuf muke cewa yusuf za ga sunaye ba a karanta su daidai ko ahmad sai ka ji an ce ahmed ko muhammad sai a ce muhammad wannan kuskure ne muhammad muhammad ahmad yusuf ba yusuf ba kaga yace sammanin sula yusuf annabi ya samun suna yusuf wa aka adani ala hijirihi kuma yace annabi ya zaunar da ni akan cinyarsa wa masaha ala ra'asi sannan ya shafa kaina حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات تتي ناكسا إنا واسا بالبنات دوسو يماتا عند النبي صلى الله عليه وسلم don annabi ya aure tana yarinya dama in kana babba ka aure yarinya to sai ka zama yaro kai ma da haka ka bari ta dinga jan gemun ka tana wasa da shi kuma ka dinga mata dokin kara kuma ka dinga rarrafe a ƙasa to sai ta ga ashe ma ka sako daidai ita amma in ka hausa baka makale ita kuma ita nemi yara su dinga wasa ka zo ka rasa yadda zaka ka da su su ki fita ce kai ce <coughs> baba ya dace ce wasa muke da yara to in ka durƙusa ka fara rarrafe a ƙasa ce a abokin wasa da kai ku fita to sai ka sako daidai da ita haka annabi sallallahu da ya shigo gana na Aisha da ƴar tsana sai ce ya da ganki da ƴar tsana har da fukafukai ba a gaya maka annabi Suleiman yana da yana da doki mai fukafuki yana tashi sama bai ce to eh. ta ci ta irin wannan ne ce eh lalle shine shine Sheikh Albani yake cewa wannan ya nuna ba laifi a sai wa yara ƴar tsana ƴar bebi su dinga wasa da ita saboda so ake su koyi tausayi da reno kuma ya tsana tana koya ma yara reno sosai da za ga sun goya ta sun mata ɗinki sun mata wanka sun mata gado sun mata kwaba kuma ka ga sun rungume a basu to wannan yana nuna in suka girma a haka ma za su dinga ɗaukar yayansu suna rungumewa shi kuma yaro namiji sai a sai masa kaza a ce je kai kiwon kaza sai a dinga in an ga yana kula da ta yana ba ta hatsi in ya ƙara wayo aka yi mashayi sai a sai masa kuma akuya in an ga yana kula da ita da ya kai sha biyu sha kuma sai ya masa aure shikenan ya koyi training din rike mace tun daga kazarsa zuwa akuyarsa zuwa matarsa <laughs> wa kana li sawahibu tace ina da yan mata wato ina da kawaye yal'abna ma'i suna wasa tare da ni fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala idan annabi ya shigo yanka mi'ina minhu sai su buya kada annabi ya gansu in annabi ya shigo duk wacce sai ta je ta buya fa yusarriruhunna ilai sai annabi ya turo min su fayal abuna ma'i sai su ci gaba da wasa da ni wato annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo kawayen na Aisha sai su watse kowace ta buya sai da ce ina kuke ku fito ku fito ku fito ku ci gaba da wasan ku sai hada su ci gaba da wasan su to nan za mu tsaya sai mu tashi babu qaulur rajul lisagiri ya bunai babin da za ka iya cewa ya kai ɗan ɗana wato kalma mai daɗi da yaro zai ji daɗi in an gaya masa ita Allah ya samu dace